Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a takwas ga watan Satumban shekara ta 2023. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin sakarwa jami'o'in ragamar gudanar da kansu yayin da a yau ake bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya manazarta na bayyana dalilan da suka kawo kalubalen demokuraɗiyya a nahiyar afirka amma a nan kasar afirka da sauranmu game da kasashen nasaru mun yi gaugawa ba a tsaya ba aka tantance menene mu afirka demokrasi menene za ta iya kara mu da su wace irin demokrasi ya kamata a yi afirka To za mu kawo muku cikakken bayani kan wannan da ma wasu rahotanni ciki har da tarukan da gwamnatin mulkin sojin Nijar take gudanarwa da fararen hula da kuma wanda babban bankin duniya yake yi da manoma a Kamaru. Muna kuma nan tafe da labaran wasanni to amma kafin duka waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa guda uku na yin gargaɗi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a ƙasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya faɗawa ƙasar a makon nan. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO da ƙungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta IFRC da kuma kungiyar bada agajin ƙasa da ƙasa ta ICRC sun ce gawarwakin duk da cewa ba su da daɗin gani hakanan babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma. A cikin yanayin mummunan rashin rayuka sakamakon wani bala'i ko rikici yawancin lokuta ana samun fargaba da rashin fahimta game da gawarwaki a cewar sanarwar. Gawarwakin mutanen da suka mutu sanadin raunukan da suka samu a lokacin wani bala'i ko rikici kusan ba su taɓa barazana ga lafiyar al'umma. tunanin cewa gawarwakin na yada cututtuka kuma suna iya gurɓata ruwan sha shine ke sawa a binne su cikin gaggawa a lokacin bala'i shugaban yankin jihar galmudug da ke kasar somaliya na nan lafiya amma wasu 'yan majalisar tarayya biyu sun jikkata a lokacin da wata mota dauke da bama-bamai ta tashi a wani ƙauye da ke tsakiyar somaliyar a yau juma'a a cewar waɗanda suka shaida lamarin da jama'ai. Ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin waken wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kari ne. jama'an sun je Las Gamaya ne wani ƙauye da ke yankin Mudug a lokacin da fashewar ta auku. abinda kwamandan sojojin yankin galmudug janar muhammad nur aligadar ya fadawa muryar amurka kenan. jajirtattun sojojinmu sun daƙile harin yayin da suka buɗe wuta a kan motar mai ɗauke da bom a lokacin da ta yi ƙoƙarin shiga tsakiyar ƙauyen da gudu an dai harba ɗan ƙunar bakin waken har sannan kuma motar da yake tukawa ta tarwatse a cewar kwamandan to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yayin da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali ke janyewa daga arewacin ƙasar rikici ya ɓarke tsakanin sojojin mali da 'yan tawayen abzinawa sannan hare-haren mayaka masu zafin kishin addinin islama na ƙaruwa mazauna yankin sun ce sun shiga tsaka mai wuya a yankin da ake fafatawa ga fassarar wannan rahoton na annie reisenberg daga birnin bamako Ƙungiyar da ake kira Coordination of Azawad Movement ko CMA a takaice ta haɗakar ƙungiyoyin 'yan awaran abzinawa da ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Mali a shekarar 2015 ta ayyana yaƙi da ƙasar Mali a cikin wannan makon. A shekarar 2012 ne 'yan tawayen Abzinawan suka kaddamar da kai hare-hare a arewacin Mali tare da samun goyon bayan mayaka masu tsananin kishin addinin Islama. Daga baya 'yan tawayen da mayakan suka raba gari. A ranar Talata 'yan tawayen na CMA suka kaddamar da kai farmaki a kan sojojin kasar Mali a garin Buram da ke arewacin kasar wani mazaunin garin burem da ya nemi a ya sunansa saboda dalilan tsaro ya bayyana wa muryar amurka ta manhajar tura saƙonni abinda ya fuskanta a garin euh, euh, Ya ce, da misalin karfe tara da minti 10 ko tara da minti goma na safe. Muna zaune a wani dandalin hira sai muka fara jin karar harbin bindiga. Manyan makamai, harbe-harbe masu ƙarfin gaske da ƙarar zirga-zirgar motoci. Daga nan bayan wasu 'yan mintoci kuma sai muka fara jin Allahu Akubar. Mazaunan garin ya ce sojojin mala ne ke iko da garin. amma yawancin al'ummarsa kuma sun dogara ne ga noma don rayuwa kuma ba za su iya zuwa gonakinsu ba. Fatima Harba, 'yar jarida ce kuma marubuciyar yanar gizo daga birnin tumbuktu da ke arewacin kasar. Ta ce mayakan na jihari sun yi wa birnin ƙawanya a tsawon makonni. Il important que nos autorités euh, de ce Ta ce yana da mahimmanci hukumominmu su daina musanta lamarin ƙawanya da takunkumin da Timbuktu ke fuskanta su nemo mafita cikin sauri. ta kara da cewa birnin yana fuskantar tashin hankali al'umma na shan wahala fuji tanjigora farfesa ne a fannin zamantakewar al'umma a jami'ar bamako kuma mai yi wa kungiyoyi da yawa bincike akan harkokin tsaro a kasan mali ya shaidawa muryar amurka cewa ya yi hasashen ganin karuwar tashin hankali a daidai lokacin da ake janye dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da minusma gwamnatin mulkin sojan mali ita ce ta buƙaci rundunar minusma ta fice daga ƙasar bayan da ta ƙaddamar da bincike akan ta'asar da ake zargin sojojin mali sun aikata. Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kungiyar malaman jami'o'i kan yunkurin gwamnatin na sakarwa jami'o'in ragamar gudanar da kansu. Gwamnatin kasar ta sha alwashin baiwa dukkanin jami'o'in ta ikon cin gashin kansu a zaman wani sashe na yin garan bawo ga tsarin karatun jami'a wanda zai baiwa jami'o'in hanyoyin samun kudaden shiga da za su iya tafiyar da kansu kamar yadda ya kamata wakiliyarmu abuja rukayya basha ta aiko mana da rahoton a bayaninsa ministan ilimin najeriya farfesa tahir mamman ya ce gwamnatin tarayya tana yunkurin baiwa jami'o'inta ikon cin gashin kai Ministan ya bayyana hakan ne a lokacin taron karawa juna sani kan ilimi da ya gudana Abuja. Inda ya ce baiwa jami'o'i ikon cin gashin kai zai taimaka musu wajen samun isassun kuɗin shiga da zai sa su tafiye da jami'o'i cikin nasara. Ministan ya kara da cewa suna farin ciki bisa irin tsare-tsaren da shugaba Tinubu ya zo da shi akan harkan ilimi a Najeriya. ya ce za su ci gaba da tattauna yadda za su shawo kan kalubalen da harkan ilimi ke fuskanta a kasar. tahir mamman ya kuma ce gwamnatin tinubu za ta mayar da hankali sosai akan yadda ɗaliban jami'a za su samu rancen kuɗi daga gwamnatin tarayya domin tafiyar da karatunsu ministan ya ce gwamnatin tinubu tana maraba da yadda jami'o'in ƙasar ke yunkurin mayar da hankali wajen koyawa ɗalibai ilimin fasaha da sana'o'in hannu wanda hakan zai taimaka wajen rage yawaitar ɗaliban da ba sa samun guraben shiga jami'a kuma hakan zai samar da aikin yi tsakanin matasa da zai rage musu dogaro da aikin gwamnati. a hirarsa da muryan amurka ta wayar tarho dr shehu yan rashid wanda shine shugaban malaman jami'a na najeriya reshen jami'ar tarayya da ke kashiri a jihar gombe ya ce wannan yunkuri na gwamnatin tarayya na sakar musu da ragaman tafiyar da jami'o'i bai zo musu da mamaki ba domin wannan yunkuri na sakar musu da akalar jami'o'in tun a gwamnatin baya aka fara wannan sanarwar ba ta zo mana da abun mamaki ba a matsayin mu a gungiyance ta asu dalilin da ya sa ba ta zo mana a mamaki ba ko in ka duba duk take-taken gwamnati daga wancan wanda ta cuɗe zuwa wannan da ta hau yanzu duk ƙoƙarin su su fidda hannu a harkan gudanar da jami'o'i a najeriya ma'ana a koma hanyar da duk wani ɗan najeriya talakan najeriya da yake buƙatar ɗansa ya karatu to ya tanadi magudan kuɗi in yana so ya ba wa ɗansa ilimi. Shin ko kuna farin ciki da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya? Ko kaɗan, ba da za mu yi farin ciki wannan yunkuri da gwamnatin tarayya take. So ba ma murna kuma ba ma farin ciki da irin cewa ka bar jami'a da zai ta nemo yadda za ta yi ta yi kanta. To wani kira kuke ga ita gwamnatin tarayya akan jami'o'i? Kiran da muke ga gwamnatin tarayya gwamnati zauna ta yi abin da ya doro a kanta gwamnati ta fahimci cewa shi ilimi ginshiƙi ne na rayuwa babu ci gaba a duk duniya da za ta taba faruwa ba tare da an samu ilimi ba. Idan za a iya tunawa a baya malaman jami'o'i sun sha shiga yajin aiki. Na baya-bayan nan dai shine wanda suka shafe fiye da watanni takwas suna yajin aiki kafin su janye. 'Yan magana dai na cewa ilimi shine gishirin zaman duniya kuma sai da masu ilimi ƙasa ke ci gaba. Rukayya Basha muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha. To yau sha biyar ga watan Satumba ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a kowace shekara domin bikin ranar demokuraɗiyya ta duniya tare da manufar duba wato irin ci gaba da kuma tsarin demokuraɗiyya da kuma ƙalubalen da tsarin demokuraɗiyya yake samu a duk faɗin duniya. wakilin mu a agadez hamid mahmud ya duba mana yanayi da kuma kalubalen da tsarin na demokradiyya yake fuskanta a kasashen nahiyar afirka sakamakon juye-juyen mulkin soji a wasu kasashen nahiyar a baya-bayan nan ga dukkan alamu har yanzu da sauran tafiya tsakanin miliyoyin al'ummar nahiyar afirka da biyan bukata a tsarin demokradiyya a kasashen da ke tangal-tangal ranar sha biyar ga kowane watan satumba rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin nazarin ci gaba da kuma kalubalen da demokradiyya ke fuskanta a duniya kuma taken ranar na bana shine bunƙasa al'umma mai tasowa hima sali muhammad ya bayyana yadda suke kallon demokuraɗiyya a nahiyar afirka babu wani ci gaba cikin demokaradiyya afirka kullum in aka tahi wuri guda ake dawowa Za ka ga ko zaɓe aka yi ƙasashen da suka yi zaɓe babu wani haɗin kai tsakanin su sai rarrabuwar kawuna da yawan zuwa ƙara justice da sauransu kullum ana mai da martani tsakanin juna in demokaradiyya tana taya yadda ake so da an yi zaɓe ƙasashe za ka gani sun mance ma da an yi zaɓe zaɓe ana ta ci gaba eh, mu na afirka har yanzu koyo ne suke babu abin da ake samu na ci gaba ciki illa rudani kullum ganin cewa matasa su ne mayan gobe to sai dai har yanzu matasan ba su samun damar taka rawar da ta dace a ƙarƙashin mulkin demokaradiyya inda matasan ke fuskantar kalubale a siyasa in ji suleiman muhammad wani matashi 'yan siyasa a Agadez. mu matasa ba su harkar demokrasiya ba a damawa da tunda in ka doka ga tun lokacin da ma nijar ta sami cin kanta ban ba a dama sosai da matasa ba a sa matasa sosai cikin harkar demokrasiya saboda zaka gani kamar laccizawan manyan su ne har yanzu suke ta mulkin tun a lokacin nan su ne suke ciki ba a dama da matasa halarci mutanen Nijar din matasa matasa suna koma baya cikin eh, tayya ga demokrasiya a Nijar. A takarda ai nisa wajen girka duma na demokradiyya don kowa to sai dai kuma a zahiri a nahiyar Afirka a tunanin Malam Abdulkarim da ke matsayin mai sharhi kan al'amuran siyasa na kallon wani tsari na kama karya. Al'umma ita ke tafe da komi a lokutan demokrasiya. Al'umma na da incin ba da shawara incin magana kadi ba cikin kasashe da yawa na afirka ana demokrasiya ne amma ana take hakin al'umma cikin demokrasi in ci gare ka komi kana iya faɗa a saurare ka amma a nan ƙasar afirka da sauranmu game da ƙasashen nasaru mun yi gaugawa ba a tsaya ba aka tantance menene mu afirka demokrasi menene za ta iya ƙara mu da shi wace irin demokrasi ya kamata a yi afirka ba ta kama da wadda za a yi turai a yanzu akwai wasu ƙasashe da an riga an gane amma wasu ƙasashe kuma wasu ɓangare ba demokrasiya ba ce ake kama karya ce a yanzu a Nijar dai idan ana maganar siyasa za a fara lissafi fiye da shekaru talatin inda jam'iyyu da kungiyoyin fararen fulla suka kafu har ta kai ga zaben shugaba na farko a Nijar wato Muhammad Usman a ƙarƙashin jam'iyyu barkatai amma duk da haka ana ci gaba da rikita-rikitan siyasa har ta kai ga juye-juyen mulki a Nijar na baya-bayan nan shine hamɓarar da zababben shugaba Muhammad Bazum da karagar mulki wanda sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar wanda ƙasashe da ƙungiyoyin duniya suka yi tur da shi tare da sanya takunkumai iri-iri akan Nijar Habib Mahmud mai Amurka daga Agadez Jamhuriyar Nijar Ta gai gaida Hamid, an jima kaɗan za mu koma ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda babban bankin duniya da kuma bankin Afirka suke shugabantar gudanar da wani shiri na horarwa kan sana'ar noma da kiwon dabbobi. tare da makasudin wadatar da ƙasa da abinci da kuma haɓaka tattalin arziki. Ga rahoton Muhammadu Rabiu. Sama da ƙungiyoyi tamanin na farar hula aka horas akan damar da bankin duniya ke bayarwa game da wannan tsari ta hanyar gwamnati isa bitan ƙwararre kan ci gaban zamantakewa. Ba shakka wannan wato tallafi da wato bankin duniya ta kamana zai samar mana da ƙwarewa da muke da bukata don ayyautar da waɗannan ayyuka daban-daban da muka sa a gaba. Zai taimaka mana wajen wato cimma manufanmu a cikin gaggawa. Wannan taron ya bai ma ƙungiyoyin fararen hula daban-daban na Adamawa da ke cikin hanyar ci gaba damar fahimtar yiwuwar aiwatar da ci gaba mai ɗorewa. Abe Mari, daraktan yankin Foscat, na ganin cewa waɗannan ma'aikata da suke cikin wato ƙungiyoyi daman fahimtar yadda za a gudanar da aikin da kuma wato ilimi da kuma ilimi da suke bukata kula da yanayi da kyautata zamantakewa da kuma yadda za su yi su aiki da wato ainihi masu kamo su ɗauki in ma a nan cikin ƙasa in ma kuma wato ta ƙasashen ƙetare manufar ƙaddamar da dandali ta hanyar masu ruwa da tsaki wajen sa ido kan aiwatar da manufofin jama'a zai ba da fata ga al'ummar yanki ƙungiyar bankin duniya na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin samun kuɗi da ilimi ga ƙasashe masu tasowa yana da cibiyoyi biyar da suka ƙuduri aniyar rage fatara da raba wadata da kuma samar da ci gaba mai ɗorewa muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru Ta gaida Muhammadu Rabi'u. Gwamnatin mulkin soji a jamhuriyar Nijar ta soma gudanar da taruka tsakanin 'yan kasar gabanin babban taron kasa da zai bayyana tsawon wa'adin mulkin sojin da kuma yan alkiblar tsarin dimokuraɗiyyar da kasar za ta koma a kai. Wakilin Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani. Tun lokacin da ya wa 'yan ƙasa jawabi ne a watan jiya shugaban majalisar koli ta soja mai kariyar mutuncin jamhuriyar Nijar ta karɓe mulki daga hannun bazon Muhammad da cewa da General Brigadier Abdurrahman Chani ya bada sanarwar girka babbar muhawara tsakanin 'yan ƙasar domin ayyade lokaci da ma yanayin da ya kamata su gudanar da riƙon ƙwarya da ma wani irin kundin tsarin mulki ne ƙasar za ta bullo da shi. Transition shekara nawa za ta yi kuma menene matakai matakai na gaba-gaba wanda ya kamata a ɗoka domin Nijar ta gyaru. Cikin matakai mun saurari mutane kuma mun ba da ra'ayi. Mu ra'ayinmu mu abin da muke so a sa ma'aikatu ma'aikatan gwamnati ko ina a jaye harkar siyasa basakanta kanta. Magana siyasa wanda iya a sa shi wurin da ya kamata. Eh, magana ta biyu ya kamata kowane dan Nijar kowane ne yanzu aiki ne na ƙasa kowace siyasa kake in kana cikin masu mulki wanda aka ma juyi mulki in kana cikin 'yan adawa to ka tsaya kana cewa wancan dan adawa ne yanzu ko kuma wanga shi ne mai iko yanzu kowa mai iko ne a Nijar saboda kowa ikon kasar shi ke so ya maido da martabar shi kenan abin da muke so ya kamata duk a bar magana siyasa bisa kan wagga haraka bisa wagga haraka tamu wagga tahiya tamu ba magana siyasa ba ta haƙarin siyasa kenan ya kamata duk mutanen Nijar don Allah su yi kokari mu aje harka siyasar nan har sai mun gyara kasar mu to tuni dai aka soma waɗannan mahawarori ta hanyar kwamitoci da ke kumshe da ƙungiyoyin fararen hula da na ma'aikata mata da na 'yan siyasa da na mata da na matasa da na manoma da makiyaya da ma sauransu a matakai na ƙananan hukumomi gunduwomi da jihohi inda daga bisani za a haɗe a mataki na ƙasa abdullahi kado shugaban kwamiti ne na gundumar birnin kwanni. ya yi mini bayanin ababen da suka sanya wa gaba a tarurrukan mahaurin da suka tsara ɗaya daga cikin ababen da suka sha kawo cikas ga tafiyar siyasa a jamhuriyar niger shine rashin cika alkawali da ma bin doka game da kasan da ya kamata a keɓe wa ɗiya mata a mukammai na siyasa da na aikin bariki wanda ya kai ni ga tuntuɗar wata 'yar ƙungiyar fararen hula cewa da hauwa maina domin jin komi suke jira ga taro na ƙasa game da cilasta 'yan siyasar damawa da ɗiya mata. An kafa komiti na rayar da an ka kafa shi duka cikin jahohi ko wace jiha an kafa shi kuma nan kwanni ma an kafa wannan komiti. To mu bangaren mu mata inda ana so a ga hasken tahiya dole mata sai an bar barin su baya kenan nan ma bai kamata ba in ana tahiya ana barin mata baya a dai ba mu kason da ta rataya mu a bar bar ware mu ana maida mu bayan nan wannan muhawarorin na dai gudana ne yanzu haka a dukkan kananan hukumomi 266 da gundumomi 63 da jihohi takwas na jamhuriyar Nijar wanda zai share fage ga babban taro na ƙasa da zai shimfiɗa ga shatawa ƙasar sabon kundin tsarin mulki Fatori, Jafaru Sarkin Shanu da Salisu Shugaba sun yabawa wannan tsarin da suka ce ya sha bamban da abin da an kasha gani a can baya. Canji na farko da an kawar kawo shine wannan. Ba mutane dama su da abu kai ma ciwo. Dan wani gami ka san lokaci baya abuna mutane ciwo ba su hanyar su. Amma waɗanda sun ba da dama mutane su ba da eh, nasu ra'ayi bisa ga abin da suke bukatar kasar su samu. In doka ce a san din dokar za ta ka. In tsari na zaɓe ne a san irin wanda za ta In tsari na siyasa na a san irin tsarin siyasa za ta ci. Sun ba da dama. Kaga kenan wannan shine a canji na farko wanda ba a taba gani ba yanzu a kan shi cikin incin kan da ake nema incin kai na gida an fara samun shi tun dai shekarun baya ba mu taba gani irin haka ba za a nemi ra'ayin yan kasa bisa kundin tsarin mulki sai dai kawai a kawo mana shi daga waje ko kuma a tara wasu yan tsararrun mutane su je ya mai su tsara shi to gaskiya Allah wayan ga soja za mu musu godiya ga wagga dama sun kaba mu yan kasar dai ta jamhuriyar Nijar na zura idanu ne domin ganin ko a wace alƙibla ce muhawarorin nan za su karkata kasar a nan gaba a daidai lokacin da ake ci gaba da yin addu'o'i a ko'ina a cikin kasar domin samun sauƙin halin da ta samu kanta a ciki haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar ta gaida haruna mamman bako na birnin kwanne to masu saurare kada manta wannan shirin fa yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar ɗin ko za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5 bayan ɗimbin gidajen rediyon da muke mu'amala da su da za a iya jin mu. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. To madalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. Kungiyar kwallon kafa da kasar jamhuriyar Kamaru inda Mutabis Lions ta gwabza kwanjinta da kasar Burundi a yayin da ake ci gaba da tantance ƙasashen da za su buga cin kofin ƙwallon kafa wanda za gudanar a kasar Africos a shekarar 2024 nan sai dai kasar jamhuriyar Kamaru ita ce ta fito gagara badau a ƙungiyoyin ƙwallon kafa da suka buga na ƙasashe guda hudu wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa ƙasar Burundi wanki cikin babban bargo anda da aka buga a filin kwallon kafa na birnin garwa da ke arewacin kasar jamhuriyar kamaru kasar kamaru dai ta jefa balabale guda uku ne bayan da aka dawo hutun wokaci lokaci wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwabza kwanjin su a kasan africos din na hira da malamin kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru malam umaru sha ga abin da ya ce eh abin da zan faɗa shine wasa ya kyau kuma su burundi sun zo su babu su zo akan cewa sun zo ne kawai haka kamaru ta samu da abin nan ba domin sun zo sun yi kwazo kowa ya gani a farkon eh, shashin wasa da aka soma kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren eh, gola ba da abin da bai mana kyau ba da gaske to da muka dawo ne to a nan ne muka canja aka canja rawa to a nan ne muka samu muka samu su kwallo uku to amma idan ka duba ka gani shi ka ga cewa su ma burundin nan ekip ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa a kasan turai to idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukansu da muka yi nan ba mun fi karfin su gaba ɗaya ba ne domin sun jijjiga mu da kyau da gaske da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafa kasar kamaru na kafu a samuwar eto yana sanya wa baki wato amma yanzu a wannan wasan bamu ga ya zo yana ta da yan wasa ko yana nuna musu yadda za a yi wasa ba ga shi suka yi wata suka kware ba a wannan lokacin eh ai ka san da shi eto da shi son bahana ba abun da son bahana zai bai gaya wa eto ba kana ji kai dai ba za yi a fili ba ne shi eto din yana yi to amma yanzu ya dakata yanzu baya yi yawa ya ja da baya kadan baya nuna fiskansa mm. to amma kan da akwai shawarar da yake ba shi a yi kuma idan ya ba wa son ba na shawara baya tsallakewa ai hmm. kasan shi ne mai gidansa ba shi sa shi a wajen din ba shi ya sa shi mene shawara ka ga wasan da za a yi a can kasar kudu wani ya kana ga kasar ta shirya wajen karfan wannan bakuncin wasan kwallon kafa eh abun da ya wuce eh, shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai eh, cote d'ivoire ba su tashi ba to za a kwace wannan wasa wajen domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru to shi Cote uku suke da shi a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewan eh, shani ba zai iya wuce ba za su kai labari ba to ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu domin kasar afirka suna nan suna gefe afirka ta kudu suna jira kuma suna bukatan su su masu abin nan da akwai alsheri da akwai eh, maro da yake sun samu matsala yanzu amma kamar ishib haka su ma in aka ba su ba za su ki ba mahama awal garba muryar amurka daga kasar To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice kungiyoyin lafiya na ƙasa da ƙasa guda uku na yin gargaɗi akan a daina gaggawar binne gawarwaki da yawa a lokaci guda a ƙasar Libya sakamakon bala'in ambaliyar ruwa da ya afkawa ƙasar a wannan makon. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO da ƙungiyar agajin Red Cross da Red Crescent ta ifrc da kuma kungiyar ba da agajin kasa da kasa ta icrc sun ce gawarwakin duk da cewa ba su da daɗin gani babu wata babbar barazana da za su haifar ga lafiyar al'umma Shugaban yankin jihar Galmudug da ke kasar Somalia na nan lafiya amma wasu 'yan majalisar tarayya biyu sun jakata a lokacin da wata mota dauke da bamabamai ta tashi a wani kauye da ke tsakiyar Somalia a yau Juma'a a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma jami'ai. Ƙungiyar 'yan ta'addan al shabab ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar bakin waken wanda ga dukkan alama ya auna shugaban yankin Ahmed Abdi Kariye. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma des mekonin da ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.